yau a babban birnin tarayyar najeriya abuja dukkan shugabannin da za su tsaya takarar mukamin shugaban kasa a inuwar jam'iyyunsu daban-daban sun halarci wani babban taro da hukumar zaɓe ta najeriya da waɗansu ƙungiyoyi na ƙasashen ƙetare suka tsara domin rattaba hannu akan wata yarjejeniya da za ta hana kowane irin tashin hankali kafin a yi zaɓe da lokacin zaɓe da kuma bayan an yi shi. Wannan taron wanda ya samu jagorancin Chief Emeka Anyaku wanda shine tsohon sakatare janaral na kungiyar kasashe renon ingila ya samu kuma halartar mr kofi annan tsohon sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya duka dai domin sa ido a kai da za a sanya wannan yarjejeniyar hannu wanda dukkan 'yan takarar su goma sha hudu suka amince za su rike kai da fata kamar da dr mani ibrahim ɗaya daga cikin 'yan takarar neman mukamin shugaban ƙasa na jam'iyyun najeriya wato africa development congress adc ya ce wannan yarjejeniyar tana da kyau amma kuma akwai abubuwa da dama da ya kamata a yi kafin ta aikatu a gaskiya yarjejeniya kadai ba zai zama cewa muhimmiyar hanya ba ya danganci abubuwan da mutane suka yi bayan sun sa hannu a kan wannan takarda babu amfani yanzu a sa hannu a takarda nan kuma a ci gaba da irin abubuwan da uh, bai kamata ba kuma zai iya yiwuwa din haka ya faru tun da yarjejeniya bai ce ga abun da za a yi ma wanda ya uh, keta wannan yarjejeniya ne wani abun da uh, ba a so a yi saboda haka eh, yarjejeniya yana da kyau amma a halin da su 'yan takara za su eh, nuna da abubuwan da za su yi daga yanzu zuwa lokacin da za a yi zaɓe eh, zai fi wannan sa hannu da aka yi muhimmanci. To amma akwai masu cewar kamata a ce zaɓe mai kyau na adalci da inganci da gaskiya shi ne ya kamata a mai da hankali domin shi zai hana tashin hankali idan aka yi zaɓe na gaskiya. Eh wannan wannan gaskiya ne domin kowane irin yarjejeniya aka sa hannu idan mutane suka lura cewa an yi abubuwan da ba daidai ba kuma akwai alamun haka ɗin zai yi wuya a hana tashin hankalin. To gaskiya ne eh ne yana da kyau abubuwan da za a faɗa da za a yi bayan an yi yarjejeniya yana kyau amma hukumar zaɓe da sauran hukumomi da suke da hannu a wannan dole ne su tabbatar cewa an yi zaɓe bisa ka'ida kuma an shi yadda ba a ba kowa galaba a wajen da bai kamata ya samu ba. A waje ɗaya kuma Dr. Jibril Ibrahim tsohon shugaban cibiyar demokuraɗiyya ta Najeriya ya bayyana min cewa lallai wannan yarjejeniya tana da kyau amma tilas ne a yi zaɓe na gaskiya da adalci wanda shine hanya mafita da zai iya kawo ƙarshen kowane irin tashin hankali da za a iya samu a cikin Najeriya. Za ka iya tun da aka yi wannan tashin hankalin bayan zaɓen su zaɓe na biyu na su shagari a Ondo State aka kafa aka bincike kai abinda shi shugaban binciken ya faɗa shi ne wannan tashin hankalin da aka yi 1983 a Ondo din zaɓen ba a yi gaskiya ba suka ce na farko fedeco hukumar zaɓe ta yi coge na biyu 'yan sanda da jami'an tsaro sun taimako a yi wannan cogen a canza a makoman zaben to wannan abubuwan da aka yi da su kamata ba su ne suka jawo tashin hankalin wannan zaɓen na bana ma haka din ne in aka yi zaɓe mai inganci kowa zai gaskiya aka bi to ba za a samu tashin hankali ba amma mutane suka ga ba a yi gaskiya ba ba a adalci ba to ba za su yadda ba to zaɓe mai inganci shine fi mahimmanci a wannan lokacin yarjejeniya yana da amfani amma ba shi bane zai hana tashin hankali Dr. Jibril Ibrahim kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. A daidai lokacin da ake kammala wannan taron da bayanai sun fara fitowa dangane da ganawar da shugaban kasa na da Olusegun Obasanjo ya yi da Jere Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC. da kuma dr gullo ebelo jonathan na jam'iyyar pdp dukansu waɗanda suka je neman goyon bayansa a kan yunkurin da suke yi na lashe zaɓe na watan gobe da za a yi a najeriya inda bayanai suke nuna cewa olusegun obasanjo ya fito fili ya gawa shugaban ƙasa da ke ci a yanzu wato goodluck ebelo jonathan wanda dama ba sa ga maciji inda ya ce masa ya koma abuja ya ɗauki matakai ya bi kuma tsare-tsaren da za su sauke shi akan kargar mulki saboda a zahiri dai ba zai ba shi goyon baya ba a gana shi kuwa da shugaban ƙasa na da wato janar muhammadu buhari obasanjo ya fito fili ya yabawa Muhammadu Buhari inda ya jinjina masa akan rikon sa da kwatanta gaskiya wanda ya kasance alama da kinne cewar shugaba Obasanjo dai jiran Muhammadu Buhari ne zai mara baya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.